yana cewa sa azurfa azurfa da mutane suke sa sunna ne ko mustahabbi ko ɗaya ado ne kawai in mutum yana sha'awa ya saka an gane ko kamar ɗaura agogo kamar sa takalmi mai kaza ko nau'in kaya kaza wani ra'ayi ne kurin mutum ya saka ba ce in mutum ya sa yana da wani lada wato na musamman a kai ba duk abin da aka ce sunna a sa ko mustahabbi a sa to yana nufin akwai lada idan an yi shi to kuma babu wani lada keɓantacce da shari'a ta tabbatar mana akan saka wannan an yi magana akan wasiya da mamaci zai yi dangane da zaman makoki wani yake tambaya cewa to idan mamaci ya ce kar a yi masa zaman makoki ah, abinda ake nufi zaman makoki idan an mutu a zuwa a shimfiɗa tabarmai a kofar gida makota su zo su zauna abokanai su zo su zauna yan uwa su zo su zauna da na birni da na ƙauye gaba ɗaya a zo a zauna ana karɓan gaisuwa yan uwa musulmi wannan ba addini ba ne al'ada ne kuma in an dauke shi ma da sunan shari'a ya zama bid'a da haka a musulunci babu zaman makoki bid'a ce in an dauke ta a matsayin addini ko kuma al'ada ce wacce take ta saba shari'a to amma akwai karban ta'aziyya yanzu misali mutum ya mutu sai ce kar a mai zaman makoki yana nufin makotansa ba sai wani ya zauna ba abokanansa ba sai wani ya ki zuwa kasuwa ya zo ya zauna ba yan uwansa ba sai wani ya baro ƙauyensa ya zo zauna ba don abin da ke faruwa shine yanzu idan an maka mutuwa idan mutum ya mutu makotansa na kusa da shi sai kaga in mutum ya tafi kasuwa a ranar da aka yi mutuwa sai zama abin zargi sai a ce ka duba makocinsa ya mutu amma ya tafi kasuwa alhali bai saba Allah ba in ya je aka binne shi ya yi ta'aziyya ya tafi neman abincinsa ya tafi ofis ɗinsa wani in bai fita a rana ba zai samu abin da zai ci ba yanzu wani yana da dil na business zai samu dubu ɗari kaza kuma makocinsa ya mutu sai a ce ba zai je ba sai ya zauna ba inda shari'a ta ce kar ka je ka nemi abincinka ko kar ka je ka sauke wajibinka na aiki saboda makocinka ko dan uwanka ya rasu wani ne ya zama masa dole ya zauna shine wanda aka yi wa mutuwar kamar 'ya'yansa ko watan shi to a nan gurin in an ce kar a yi zaman makoki abinda ake nufi kada wani makoci ko dan uwa ko dangi ya zo ya ta zama a kofar gida saboda matsalolin da suke cikin zaman makokin ma yana da yawa na farko ɗora wa mamaci ko ya magada wahalar ciyar da masu zaman makokin yanzu aka ajiye ma mutum hamsin a ƙofar gida saboda babanka babba ne ko mai matsayi ne duk hamsin ɗin nan ba lalle sun kawo muku shinkafa buhu ɗaya ba zahar za ta yi a al'ada karamci ne a dafo abinci daga gidan nan a zo a ci wani ma har magariba sai bayan isha yake tafiya wallahi wasu har na dare ake kawo musu akwai zaman mukokin da wani zai ce zan tafi a can zan karya kaga ana ta toya kosai an yi mutuwa fa amma ana ta toye toyen kosai an yi mutuwa ana ta ɗora shayi an yi mutuwa kaza akwai wata mutuwar da aka yi mun je ta'aziyya na samu abin da matan suke ta gaya mu da Allah a taimaka mana wallahi babu ma abin da za a dafa yau da rana na ce ku kori mutanen mana suka ce wallahi tallahi kwanan shinkafa ɗaya da za a dafa matan gidan da 'ya'yan gidan su ci mamacin bai bari ba amma ga mutum sama da saba'in a kofar gida an shimfiɗa musu rumfuna wani makoci ya yi tabarru'i ya je ya karɓo kanofis shi kuma haya gudunmawar da zai bayar kenan suna cewa dan Allah a ce maka musu ya za a yi su ce da na nace ku kore su ku gaya musu ku ce jama'a mun sallama kowa haka ake yi daka ba addini bane wannan zaman ba shari'a bane kuma in mutum ya je mai da abun a matsayin addini wallahi alhaki zai dauka bidiya ne to amma ƴaƴansa ya za a yi ɗansa da yake gidan dole zai iya zama shi wannan dole ka cire shi saboda me wani ya zo musu ta'aziya daga inugu wa zai samu a gidan ya karɓi ta'aziya mata ne za su fito su karɓi ta'aziyya a makota wasu sun zo ba su sani ba abokanansu na kasuwa sun zo gidan su yi ta'aziyya dole dole ɗansa ya tsaya karɓa to kage yanzu a nan gurin wannan zaman makokin ɗansa ya karɓi ta'aziyya ba za mu ce da shi zama ba karɓan ta'aziyya ɗansa dole ya tsaya ƙaninsa dole ya tsaya mutum ɗaya biyu dole su tsaya saboda su karɓi baƙi ina fata ana fahimta ba yanda za a yanzu ko lokacin da shek Jafar Rahimullahu ta'ala ya rasu mun samu wannan matsalar bayan da zamu duk ana cewa mutane a tafi a tafi kaga da ahlus sunna ne yanwa da kyar wasu suke tafiya a tafi wasu magani suke kamar ba a ma damu bane ba a amma kar a saba sunna to amma dole mu da muke kusa dole muka zauna a masallaci baki wasu sun zo daga Nijar wasu sun zo daga Kamaru to in kowa ya watsa ya zai ba ma wanda zai dole mu ne haka sai wannan malami ya zo abin a gaggaisa da shi wasu kuma su ce sun ga malam wani la'alla su zagaya su bugari kafin su je su ga malam wani malam wani wani sauransu to akwai larura da za ta iya sa karban ta'aziyya wannan ba za a ce da shi zan makoki ba amma duk wanda ya zo ya zauna ya miƙe ba da larura ya zauna ba wannan ya aikata haram da haka ya kamata a kiyaye ana samun wannan matsalan ne idan an yi mutuwa to sai a ce kowa ya tafi to in kowa ya tafi 'ya'yansa in baƙi suka zo za a da za a yi zashi ta'aziyya to wa za su samu to kaga ɗansa ya zama mai dole ko ƙaninsa ya zama masu dole ko na makamancin wannan so muna fata yan uwa za su kula da wannan Allah ya bamu ikon bin sunna Allah kuma ya raya mu akan sunna kuma kamar yadda aka sanar dukkan karatukan mu insha Allah ta'ala eh, kai so sai ka sanar bayan sallah insha Allah malam ikirma ya fara harara ta saboda na shiga aikinsa wassalamu alaikum <laughs> wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am ya halatta wurin da ba masallaci ba a yi sallah yi eh, kwarai kuwa waju ila a'a sai a masallaci kamar irin hada magariba da isha'i azhar la'asar ko jama'a ko askari ya kawo ai mai askari ya kawo ba a hada sallah sai a masallacin da ake jam'i yanzu irin temple irin majalisa da kuke zama a rumfa a kofar gidan wani sai kuka ce adiri ya zo bari ku haɗa magariba da isha bai halatta ba saboda ai gurin ba masallaci ne da'imi ba ina fata ana fahimta amma masallaci da ake kam salat ya halatta a haɗa sallah a ciki insha Allah tabaraka wa ta'ala shine tambayar ka eh akwai mace-mace da aka yi da rashe-rashe a lokacin wannan majalisi baya nan akwai dan uwanmu jagora a cikin wanda suka asasa wannan guri dan gugurmaya shine dan uwa Alhaji Mamman da Allah ya masa rasuwa muna cikin hutu na san da yawa yan uwa an zo jana'iza an yi ta'aziyya amma da sunan wannan majalisi tunda ba ma nan aka yi zamu dada fami mu yi ta'aziyya wa masallaci mu yi ta'aziyya wa 'ya'yan shi da iyalan shi Allah ubangiji ya yi masa rahama Allah kuma ya yafe masa da malam liman shi ma dai Allah ya masa rasuwa shi ma liman namu Allah ubangiji ya gafata masa Allah ya sa aljanna ce kuma masa Allah ubangiji ya sa su haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana mantawa shi dan uwa Alhaji Mamman da fara karatun nan wallahi shi ta zurbtu da zirga zirga waya dai kira dai ya haɗa ni da wancan malamin yayi magana wannan da cijin arziki shi ya tsaya ya dage shi malam a zo a yi mana karatu a masallacinmu na kofar nasarawa yanzu yau kaga gashi bayan to muna fatan duk karatun da za a yi a gurin nan Allah kai mai lada da wannan do dattijan arziki limamin mutumin arziki qur'ani mai zaman kansa masha Allah bawan Allah mai tsafta dan gayi masha Allahu alaihi in na juya kamar gashi malima wai yau baya ya rasu ka Allahu akbar duniya dazu nake gaya wa dan uwa nace nace yanzu liman ya rasu yanzu baya nan ya rasu ce wallahi malam ya rasu yana kabari na'am su bi ne ma akwai ma nasir afwan mantawa ne wallahi dubu ma nasir la ilaha illallah la ilaha illallah an yi rashe-rashe a wannan majalisi da yawa duka muna haɗa su a cikin addu'a da sunan wannan majalisi na mai albarka na zadil ma'ad Allah ka yafe musu Allah ka sa yan aljanna ne ya Allah kamar yadda suka mutu mu ma za a zo ana cewa mu mun tafi ya Allah ranar da ta mu ta zo Allah ka sa mu tafi a sa'a ya Allah duk mu mutan mu Allah ka wanke su ka sa su gidan aljanna ubangiji ka ba mu rayuwa mai inganci ka ba mu mutuwa mai daɗi Allah ka raba mu da tozarta bayan mu mutu ko mu ko iyalanmu. Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani wanda aka bar wa nauyi a wannan masallaci Allah ba su ikon rikewa Allah ba su ikon rikewa Allah ba su ikon rikewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum